Barka dai. Ya kokari. Lafiya. Ga na na neman Na je koyon dinki. Mata na shirya. Ko za ya ban iya dinkawa ba. To na ga aikin banza nake. Kuma sai na ga editing yana sauki. Na ran zon goya. Shi ne ya zama kwatance da nan. Na sha ban zon same ka. Na yi digiri. wannan takardun da garin ne in takardun da garin ne in ka ga za a dauke ni da kwari to shekara goma ake yi kafin a gama iya shekara goma eh a ah, to zan iya in da zan samu abin da nake so sannan kuma ba ma ba da ku Ina abinci fa eh abinci wannan mai sauki kudin mashin fa kai za ka zo da shi da gida to ya ban samu aiki ba tukuna eh ai nan din koya za ka yi ba ba ka ba aiki kai iya ba koya za ka yi Kina taimaka wa rika ramin da dafa shi mana. Kaga wannan shekaran ta biyar. Ina wuni. Ina Ita mako ya take ta fara iyawa ko na mashin bana bata wani lokaci ma ita take siya mana abu. Ni kama yake kace. Eh. Ni kwan Allah. Kuma ba damuwa. Kin kira kina sama lalin ne? Kin ko da yaushe? Kin kai ma ko da shi kake zuwa? Eh, kullum muna nan. To shikenan. ma damuwa damuwa ni da koma gida ba ko nan ne sai mu rika yi ta ko ne mana A'a, ba za ku yi daɗi mata ba sa kwana a ofis gida suke in ma kwana ta kama ni kadai nake kwana ko kuma in akwai wani a farantis namiji wanda yake na rana sai mu kwana ya ga yadda ake yi ta mu gurin wata kasa ina ka tura mu Ina mu yaduwa da su kwana. A to nan ba wajen bautar kasa ne, ko wajen bautar ruwa kuke kwana tare da su nan ne ba za ku kwana tare. Za a ɗauke ta amma dai ka ji sharuɗan sannan muna da fom akwai kuɗaɗe da za ka kawo sannan za ka cika mana fom sannan sai mun ga ƴan uwanka. Na yi alƙawari idan na samu aiki zan biya kuɗin yanzu dai babu. Sai ka samu aiki sai nan da shekara goma ke. <laughs> fitsari da ke. Ya ne? Ina da ɗan kwacin fitsari da ke. Kai kai kai ba a haka ba ka bayi ne. da ka. Kai kai ga bayi ne. Mu ce mana.